Yan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da wata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba haka nan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد masu kallon wannan shiri mai albarka ina muku gaisuwa irin ta addini musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu har yau muna nan za mu ci gaba da bayani a kan hukunce-hukunce azumi ah, la'alla daga cikin abin da za mu tattauna a yau ya hada da wato zakkan fidda kai kaiman yadda muka sani zakkan fidda kai ana yin sa ne a ƙarshen azumi shi asalin zakkan da kai kuma ana fitarwa ne don tsarkake mai azumi daga kurakurai da kuma ɗan abin da ba a rasa ba da ya faru a cikin azuminsa sannan kuma ciyarwa ne ga mabukaci mukan ji daga wurin wasu cewa idan mutum ya yi azumi bai cire zakkan fidda kai ba to azuminsa na lilo tsakanin sama da ƙasa ba za a ɗaga azuminsa ba <clears throat> har sai wai ya fidda zakkan fidda kai to wannan zance babu wani abu da muka sani da zai karfafe shi a cikin alkur'ani mai girma ko kuma sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam abin da dai ya tabbata a cikin hadisi shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a fitar da zakkan fiddakai tuhuratun lissa'im wa tu'matun lil masakin tuhuratun lissa'im tsarkakewa ne ga wanda ya azumi wa tu'matun lil masakin ciyarwa ne ga mabukata wannan shine abin da ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ya waje ba mu ɗauki abin da ya tabbata abin da ko bai tabbata ba to sai mu jingine shi har sai in akwai wani dalili da ya zo ya tabbatar da shi tun da dai babu yadda za mu yi musan cewa azumin wannan mutumin ba za a ɗaukaka shi ba ba zai isa wurin ubangiji ba sai in an fitar da zakkan fidda kai babu yadda za mu yi musani dole sai ta hanyar wahayi to a alkur'ani bai tabbata ba a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba ba wai kawai daga an ambaci abu ko mun samu abu a littafi yana rubuce yana nuna cewa wannan abun ya inganta ba a'a dole sai mu tsaya mu duba ingancin wannan hadisi da aka ce annabi ya faɗaɗin nan in mun tawar ya inganta da gaske ne cewa annabin ne ya faɗa shi kenan sai mu ɗauke shi in ko babu wani abu da zai tabbatar da shi to sai mu jingine shi mu ɗauki abin da ya tabbata a cikin shari'a zakkan fidda kai sunna ce mai ƙarfi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta a kan babba ko ƙarami mace ko namiji bawa ko ɗa matsawar dai sun kasance musulmi ne waɗannan zakkan fidda kai ya hau kansu shi mutum magidanci shi zai fitar da zakka wa duk waɗanda suke ƙarƙashinsa zai bai na iyalansa kama daga matansa da 'ya'yansa da barorinsa da duk wani wanda ciyarwansa yana kan wannan magidanci kai har da iyayensa da kuma iyayensa in har suna da in su mabukata ne shi yake ciyar da su to ya waje ba ya fitar musu da zakkan fidda kai kai ko da baƙo ne ya sauka a wurinsa ya dace da lokacin da ake abin ya kai lokacin da ake fidda zakka to shi ma za a fitar masa balma wasu malamai sun ce mustahabbi ne a cirewa har ɗan da yake cikin ciki shi bawa kuwa ubangidansa ne zai fitar masa yaro ƙarami iyayensa shi mahaifin shi zai cire masa ko kuma wanda yake karkashinsa shi zai cire masa ana fitar da zakkan nan ne daga abin da ake ci abin da mutane suka saba ci a yanayi a iya wannan garin idan abincinsu masara ne to zakkan da kai da za su fitar daga wannan masara in dai galibin mutanen garin wannan shine abincinsu to abin da zai fitar da zakkan kenan ko da kuwa a ce shi baya cin masaran yana da abincinsa daban amma galibin mutanen gari wannan shine abincinsu to abin da zai fitar kenan hakanan in abincin mutanen garin shinkafa ne ko da kuwa shi baya cin shinkafa ko kuma abin da suke ci alkama ko dawa ko gero ko maiwa ko acca ko ma dai menene matsawar dai rayuwarsu ta dogara ne a kan wannan abinci to ya waje ba daga ciki ne zai ɗauki zakkan fidda kansa ya bayar sai dai in ya so ya fitar da abin da ya fi daraja misali in abincin mutanen garin masara ne yana da dama in ya so ya cire ya bada shinkafa ko ya bada alkama babu komi to abin tambaya anan shine shin zai yiwu maimakon mutum ya cire wannan nau'i na abinci zai yiwu ya cire kuɗi a madadinsa don wani lokaci za ka ga mutum zai zo ya ce maka ai yanzu babu wanda yake karɓan wannan abinci ko kuma a'a shi wannan mabukacin in na bashi kuɗi za su fi masa amfani to abin ta amsa a nan shi ne akwai wata ƙa'ida guda ɗaya da ya kamata mu gane wato duk inda allah maɗaukaki sarki ya yi bayani ya ce ga irin nau'in abin da za a fitar to ya kamata ya wajaba a taƙaita da wannan nau'i na abinci wannan nau'i na abin da za a fitar ɗin in dai abinci ne aka ambata to ya wajaba a taƙaita akan fitar da abinci tunda allah maɗaukaki sarki ya ce a cikin alkur'ani wajen batun batun in mutum bai samu ciyarwa bai samu yin azumi ba ya ciyar ko kuma inda aka yi bayani na batun fiddakai zakkan fiddakai aka ambaci abinci to ya wajaba abin da za a fitar shine abincin ba kuɗi ba domin inda an so a fitar da kuɗi to da allah ya yi bayani ko kuma ya ba da zaɓi na a fitar da kuɗin amma tunda ya ambaci abinci to anan ya waje ba a takaita a kan wannan abinci da shari'a ya ambata saboda haka sawa'un ajan a nan zakkan fidda kai ko kuma a ciyarwa da wanda ya gagara yin azumi zai ciyar ko kuma a'a a zakkan wato a zakan wato kafara na, na rantsuwa duk wannan an ambaci abinci ba cewa kawai aka yi abi zakka ba don haka wannan ka'idar tana da muhimmanci a riƙa kulawa da ita in ya so in bayan ka baiwa shi mabukaci ya ga dama ya je ya sayar wannan ruwansa kai ba a wakilta ka da ka je ka sayar masa da wannan abinci don ka ba shi kuɗi ba don haka abinda malamai suka tafi a kai shine ba a fidda kuɗi a madadin zakkan fidda kai inda ko mutum ya fitar da kuɗin to zance na wasu malamai shine ya sake fidda abinci wancan kuɗi da ya bayar kuma ya zama sadaka wannan shi ne abin da ya kamata mu sani a kan batun shin za a fidda kuɗi ko ba za a fitar ba sai kuma abin da za a fitar gwargwadon nawa za a fitar wa kowane mutum kowane mutum za a fitar masa da sa'i wannan sa'in shine mudun annabi guda hudu ko kuma ka cika hannayenka biyu a haɗe in ka cika su sun kai hudu to wannan sa'i guda kenan kowane mutum za a fitar masa da kwatankwacin wannan sa'i guda wannan sa'i guda kuma ya kusan kilogram uku na abinci bai dai cika uku ba amma ya kusa biyu da ɗoriya shi ya sa malamai suka ce yana da kyau mutum ya cikita wannan ɗan abin da ya rage ya zama ko da kilo uku ne ta yadda za ka amfanar da wannan mabukaci domin lokaci ne da ake bukata na a wadatar da mabukata ta yadda su ma za su samu su yi walwala su ji daɗin sallah ba tare da wani kunci na yaya za su yi ba ba tare da kunci ko kuma sun je suna bara don a ba su ranar sallah ba hakanan nake so na jawo hankulan su waɗannan da ake baiwa zakka da kar su mai da ita hanyar sana'a dama manufa ita ce a wadatar da mabuƙaci to dama in mutum ya riga ya san cewa ba shi daga cikin mabukata ko waɗanda suke suka cancanci su karbi wannan zakka to bai kamata ba ma a ce ya karbe ta abin da ya fi amfani shine ya baiwa waɗanda ya ba da dama waɗanda suka cancanci su ci zakkar su karɓe ta amma ba wai shi ya zo ya karɓi zakkan ba alhali kuma ya riga ya sani cewa shi bayi daga cikin masu cin wannan zakka wani abu da ke da alaƙa da wannan zakka kuma ita ce shin za ka iya wakilta wani ya fitar maka da zakkan e za ka iya wakilta wani sai dai ibada irin wannan so ake, ake yi an fi son cewa mutum ya fitar wa kansa ya tashi ya yi wannan ibadar da kansa amma in har mutum ba shi da lokaci ko kuma baya gari to ya halatta ya bayi wa wani kuɗi ya je ya sawo abincin ya fidda zakka a madadinsa misali za ka ga akwai wasu cibiyoyi da ke aikin alhairi na ciyar da mutane da taimakawa gajiyayyu maimakon kai ka je ka yi wahala na sayan waɗannan abincin su suna da hanyar da suke bi na sayan abincin da kuma baiwa mabukatan domin su galibi su waɗannan cibiyoyi sun san wato waɗanda ah, suke mabukatan don galibi suna mu'amala da mutane da yawa don haka sun san su waɗanne ne suka cancanci su ci wannan zakka da waɗanne ne ba su cancanci cin wannan zakka ba a bisa wannan ga wanda yake inda <clears throat> babu mutane da za su karbi wannan zakka da zai fitar ko kuma yana wani wuri inda babu mai cin wannan zakka to babu laifi sai ya tura kudinsa zuwa ga wannan cibiya ko kuma gidauniya da take ta san irin take yin irin waɗannan ayyuka ta san kuma irin waɗannan mabukata don ta isar musu da wannan zakka shi kuma wato ya fita daga ciki a sanadin haka ne nake jawo hankulan wasu akan cewa maimakon su yi jinkiri wajen neman wanda ya cancanci a bashi zakkan nan in har suna cikin tafiya ne ko kuma suna wani gari inda ba lallai ba ne su samu masu karɓan zakkan ko kuma suna baƙi a wurin da suke ba su san gari ba ba su san kuma inda jama'a suke ba bare kuma har a ce a karɓa in haka ne babu laifi suna iya wakilta wani daga gida a nan inda suka fito su gaya musu cewa ni ba zan inda nake ba ni da halin da zan fitar da zakkan fidda kai ina son a fitar mini ko kuma ga kuɗi a sayi zakkan fidda kai ɗina da nawa da waɗanda suke ƙarƙashina a ba da zakkan don hakan shi ya fi ta yadda mutum zai zama ya cike ibadansa akwai matsalar da take da alaka da waɗanda mutum zai fitarwa kamar dai a ce waɗanda suke ka kama daga iyali domin ita iyali wajibi ne akan mai gidanta ya fitar mata da zakkan fidda kai ko da kuwa tana da halin da za ta fitar wa kanta wannan nauyi na kan mijinta ne ko da kuwa shi mijin ba shi da hali sosai kamar nata matsawar yana da abin da za su ci a yau din sannan yana da abin da ya haura a kai na abincin da zai iya isansu wajen zakkan fidda kai to ya waje ba ya fitar musu da zakkan fidda kai don ya fitar da wato ya sauke nauyin da ke kansa da shi da iyalansa da 'ya'yansa gaba ɗaya ta yiwu a ce ita wannan mata tana da mai yi mata aiki a gida mai yi mata aikin nan kuma kai ka kawo ta tana taya iyalinka aiki don ita wannan iyalin naka tana da matsayin da ya cancanci ko kuma a'a matsayi irin nata dole sai ta hada da ma'aikata to waɗannan ma'aikatan su ma sun zama wajibi a kanka da ka fitar musu da zakkan fidda kai gwargwadon waɗanda ma'aikata da take bukata to haka za ka fitar musu da wannan zakkan fidda kai amma in ita ce ta je ta ɗebo ma'aikata sama da yadda kake bukata sama da yadda aikin gidan yake da bukata don dai kawai fariya tun da hakan yakan faru a wasu gidajen don dai a nuna duniya cewa akwai isa sai a je a ɗebo ma'aikata da ma waɗanda suka cancanta da waɗanda ma ba a buƙatansu to wannan abin da ke wajibi a kanka shine kawai ka fitar da wanda yake wajibi sauran kuma ba wajibi bane akan ka sai in ka ga dama a nan za mu dasa aya da fatan za mu sake haduwa a cikin shiri mai zuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba ya waje ba yana da wannan gomi kuma akwai dalilai kamar yadda muka a can baya hakanan